kimanin malamin makarantun firamare da na gaba da firamare fiye da 250 ne da suka gamu da ajalin su sakon irin gingimu da aka dinga fama da shi ne ayan kungiyar Boko Haram cikin shekaru uku da suka gabata. Shugaban kungiyar malamin makarantun firamare na jihar Borno Komar Bulama mai son shaida muryar Amurka lokacin da suke rabon kayan wani tallafi ga iyalan malamin da suka rasa mazajensu ko kuma masu ɗaukan nauyinsu sakamakon rigingimun 'yan bindiga ko kuma tashin bumabumai da aka dinga fama da shi har fiye da shekaru uku a faɗin jihar Borno. Komar Bulama ya ce wannan mataki da suka ɗauka ya zama dole na ganin cewa sun tallafawa iyalan abokan aikin nasu da suka gamu da ajalinsu a lokacin da suke gudanar da ayyukansu na kokarin ba da ilimi ga al'umman jihar. kamar Blam ya ce duk da cewa wannan taimako ba wani abin a zuwa gani ba ne, amma sun ga ya dace ne su ba da gudummawa don tunawa da 'yan iyalan 'yan uwan abokan aikin nasu. Ya ce wannan gudummawa 'ya'yan su ne da ke shiyar arewa musu gabacin Najeriya suka yi karo-karo inda suka siyo kayayyakin abinci kama daga shinkafa man girki da kuma naira dubu goma goma ga kowane iyali. gaskiya a cikin ƙananan ƙarfin da muke ciki kuma wannan abin ya ya faru da su kuma suka bar ma familin su so kaga karfin ma familin gaba daya ya koma ma kasa gaba daya kenan shine abin da ya ba mu karfin gwiwa muka haɗu mu ma a state din muke yi kuma yanzu states na adamawa yobe gombe bauchi bauchi da taraba suka ba mu also tallafi uh, na miliyan ɗaya wanda muka yi amfani da wannan kuɗaɗen yanzu muka ba malamai kowane family mutane hamsin muka ba su muna jiran kuma wata mai zuwa also mai sake wa wasu familin da wannan abin ya shafa. Nan kadai kamar za a iya yasin adadin malamai ku da kuka rasa cikin waɗannan rigingimu? Allah yanzu ba za a rasa malamai wajen 250 waɗanda suka riga rasa rayukansu ba a cikin wannan abin. Nan kadai kamar malamai ne kuke da su ne a jihar Borno? Eh, a jihar Borno muna da malamai a primary section wajen dubu ashirin da shida a kuma secondary section muna da kaman dubu goma sha ɗaya. Na dai tambayi waɗanda suka amfana da wannan tallafi da ƙungiyar malamai suka danƙa masu ko me za su ce game da wannan yunkuri na 'yan ƙungiyar nasu. Isa Ji Aliyu daga Askira Uba Local Gama Area. Gaskiya gode Allah da ya sa ya nuna mana suna da zumunci kuma suna da biyayya ga ɗan uwan da suka rasa. Hmm, kamar mun nuna cewa ɗan mu ɗanmu mu yana aiki ne a inda ya kamata. Tun da har sun iya suna tuna da shi. kaga babban al'amarin ne yanzu na zamani yanzu alhamdulillah mun gode Allah Rita ba Musa kamar wa naki kika rasa mamata tana aikin koyarwa eh wani shekara ne this year ne wannan shekara ne mm. to kamar a makaranta na ka same ta kowa ina ne a ah, a post office ne muna tare da ita bomb blast oh bomb blast ne sai ritsa da ita tana aikin koyarwa a cikin Maiduguri kenan eh ya kike ji ganin cewa kungiyar su ne na malamai suka taimaka musu da wannan kayan tallafi kamar da kike ji to mun gode ma Allah da farko kuma mun gode musu Allah ya ci gaba da bunkasa kuma su ci gaba da duba mutane irin haka saboda Allah ya ba mu lada duka sai da wani bangare kuwa malamin makaranta ne a jihar borno ke kokawa kan rashin biyan su da suka ce an shiga watanni na uku kenan ba tare da sun samu albashi ko kuma tsohuwar albashi da ake biyan su a da ba duk da cewa gwamnatin ta shiga wani yunkuri ne na tantance malamin makaranta da zuman kara masu albashi kashi talatin da biyar wanda har rana mai kamar ta yau babu wannan kari kuma babu albashin. mu yau mun shiga wata na uku malamin makaranta ba shi da salari sai dai mu je ana zaro kuɗi ana biyan ana ba wa 'yan siyasa yau za a tafi abuja gobe za a tafi lagos saboda muna kuka ga gwamnati hannu bibbiyu ya taimaka mana ya ba mu salarin mu nan koda na wata ɗaya ne mu dan samu wanda zamu ci abinci yau malamin makaranta yana kwana da yunwa yana tashi saboda Allah gwamna kashin shatima ka dubi malamin makaranta da idon rahama ka ba su albashin su wata malama kenan ke kokawa gwamnatin jihar Bondo kan rashin samun albashin su na kusan tsawon watanni uku da suke fama da shi Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya